ƙara amma tana yin adashi ta gaya min cewa tana yin adashi amma zubi take yi in ya kai kaza za ta kwashe kaza ashe ita ce uwar adashin wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru no so sannan babu jituwa tsakaninta da yan uwana da kuma 'ya'yana. wannan wannan abin ya yana faruwa a kowane gida yawanci ana irin samun irin waɗannan matsalolin um, tana yin adashe kuma ita ce uwar adashen ita take karban kuɗi take tarawa ta ba wanda ya kwashe wallahi azim bata tambaye ni ba kuma ban sani ba business ɗinta da take yi kaɗai. na san na ba da izini shi ma da conditions cewa ba za su taɓa posting ɗin ba za su taɓa posting ɗin abin da ya shafi hotonta ba amma ni in na ra'ayi zan iya posting posting occasionally so issues ɗin dai da yau da gobe da jibi shine aka samu problem da akan waɗannan matsalolin da posting ɗin da da ta yi on tiktok ta je ta yi lalle a wajen lallan an ɗauke ta tana rawa an saka a tiktok so ni kuma bana bana so kamar yadda tintin tintin ne wani na kai to karshe dai na ce ta je gida saboda duk abin da ka kasa juya matarka ko ka saka matarka ta yi so idan dai tana da iyaye iyayen arziki ne iyayen eh, waɗanda suka san me suke yi ne sai ka tura ta gida in ka tura ta gida sai ka faɗa musu ga abin da ya faru gashi gashi gashi ni na kasa to ku kuma ku yi mu so a maimakon da ta je gida abin ya sauki sai ya worst saboda abin da zai zaunar da ni lafiya ya zaunar da aure na lafiya ko menene ko duniya nake samu ni idan dai akwai matsala zai kawo mishkila a aure na ko a wani abu zan haƙura da shi so amma ban haƙura da safiya ba na tura ta gida na faɗi conditions na ceto aka kai ruwa rana na ceto na yarda ta dawo amma ina da solution guda uku wanda dole sai sun faru sannan za mu iya zama lafiya ko za mu iya cigaba da zaman aure shine na ce wannan wayar bana buƙatar ta kada ta dawo gidana da waya a siya mata wayan da iya kiran yan uwanta duk wanda take so ko ta kira ni ko yan uwanta suna son magana da ita su kira ta ma bana buƙatar wayar da za a saka data a ciki a je ana yin bincike on social media ko kuma ana yin abin da bai dace ba wajen matar aure na farko kenan na biyu na ce zan canza mata gida saboda 'ya'yana 'yan uwana babu jituwa tun tuntuni so solution shine canza mata inda za ta iya rayuwanta ita kadai na uku ah, as I was saying na uku kuma na ce I'm sorry ga nuna yana shaking ku yi haƙuri haka wajen I can ah, na uku na ce business na take a dakatar da shi na ce ba na bukata saboda ba da shi ta zo gidana ba gidana ta fara yi har aka kai wannan lokacin dalili ko da ya sa na yanke waɗannan abubuwa su ne tashi tun da na aure ta ita take ɗaukan nauyin kanta ba na bata abinci ta ce tun da ta haifi diyana ko famfas ban taɓa siya wa diyana ba gidanmu mutane sun kai hamsin aiki kamar da zai kashe ta so wannan duk daga bakin ta fito wanda idan har aka kai ga yau an ce aure na da ita ya mutu na tabbatar da mutane da yawa za su so su ji wannan abin da na faɗa in fact ba wannan ba shi ne kada mun ta faɗa ba sun akwai abin sun kazanta wanda na tabbatar da cewa duniya idan ta ji abin da take faɗa wallahi la'azimu sai ta kareta ta saboda na san cewa ba wanda ya san yadda rayuwar gida na yake amma makusanta na abokai da yan fim sun sani yadda nake iya kula da mahaifiyata 'ya'yana da kuma matana daidai gwargwadon iyawata su wannan dokokin na ce ta daina business ta ajiye babban waya kuma zan canza mata gida kawuna suka je aka zauna a kai maganganu aka tashi dai ba solution abinda iyayenta suke faɗa ko ce yayyanta shine sun yadda a canza mata gida amma ba su yadda a hana ta yin business ba ko a karɓi wayan hannunta idan kuma dole sai an yi haka to su gaskiya sai dai a haƙura ni ban saki matata ba kuma ba na son sake ta saboda 'yan kallo akwai makiyana da ko menene na fito na faɗa zan burge su ba za su ce karya ne amma na yin wannan dan masoyana ne da suke jin ciwon ana zagi na akan aure saki so tana gidansu with time idan an daidaita fine amma zai wahala saboda sun fi yadda da abin da take samu na arziki na dukiya duniya da aurenta shi gina wannan na ta fara yi amma tana yin adashi Ta gaya min cewa tana yin adashi amma zubi take yi in ya kai kaza za ta kwashe kaza ashe ita ce uwar adashan wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru kalno so sannan babu jituwa tsakaninta da yan uwana da kuma 'ya'yana wannan wannan abin yasu yana faruwa kowane gida yawanci ana irin samun irin waɗannan matsalolin um,